muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa za'i sake haɗa mu a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin 28 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ne 24 ga watan goma shekara ta 2022 a lissafin da ake kira miladiya a zamanmu na 65 a tattaunawa da muke a kan sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin masu inkarinta da shubuhohinsu da amsoshi da jawabai da malamai suka bayar kan wannan a aƙidu nasu ko shubuhohi nasu la'alla muka in Allah maɗuki ya ba da iko ko mu gama da abin da ya shafi malam Muhammad Rashid Riba ko kusa dai da wannan duk da na akwai wasu matsalolin wasu mun tattauna su akan lokacin da muke magana akan matsalolin mustashrikin amma da yau dan kan bata lokaci lokacin ya kore mana bamu gama ba mu fara da wannan munakasha da muka ambata cewa yau insha Allah za mu yi akai hadisai ne guda biyu sune ne umdar malam Muhammad Rashid Riba akan kasa sunna zuwa gida biyu sunna irshadiya da sunna tashri'iyya wanda na san duk kun san ma'anar waɗannan a mustalahat hadisan nan guda biyu su za mu tattauna yau a kansu da mai malaman hadisi suka ce a kansu hadisin farko shine hadisin al-hubab ibn al-mundir radiyallahu anhu أنه قال للنبي صلى الله عليه cewa ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadal manzil a manzilan an zala Allah iya ko an zala Allah laysa lana an na nataqaddamahu wala na nata'akhkhara an ya rasulullahi wannan wuri da kace mu yi zango wuri ne da Allah ne ya saukar da kai a nan ya ce ka yi zango a nan ba mu da damar mu ƙara gaba ko mai baya An huwar ra'ayu wal harbu wal makidatu ko kuwa ra'ayi ne kuma dabarar yaƙi ce kuma tsari ne na yaƙi Ƙalaban bal huwa wal harbu wal makidatu ma'ana ba Allah ne ya ce a tsaya a nan ba amma ra'ayi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dabara ce ta yaƙi tsare-tsare ne na yaƙi ƙala sai al’ubab ya ce ya rasulallah fa ina hada laisa bi manzi wannan ba wurin sauka ba ne, eh, ba wurin da ya dace a yi zango bane in bibin nas tafi da mutane hatta ta atiya adina mai ai kamar mun karanta hadisin ko yau ka tafi da mutane har ka je kusa da ruwa min alqaumi ya zama kariga riga kafirai zuwa kusa da inda ruwa yake har dai karshen hadisi yace anan ya kamata ai zango to Muhammad Rashid Riba ya kafa hujja da wannan hadisi yace to kun ga wannan hadisin? ya nuna mana ashe idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana in ta bayyana cewa ba umarni aka bashi ya faɗa ba ra'ayi ne to ra'ayin nan nasa za a iya ajiye shi ba a aiki da shi kuma mun yi magana dai akan matsalar da take cikin ɗaukar hadisai a yi musu wannan kallon domin waɗanda ba sa son aiki da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi musamman a lamuran duniya suna sha'awar wannan magana su ce to kun gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ba maganar da yace Allah ne yace faɗa ba ko kuma wa'ayi ne aka yi masa to kana da damar ka ce ba za ka ɗauka wannan kuma gaskiya babbar matsala ce to kafin ai hujja da riwaya ai ana tambayar malaman hadisi ko me suka ce akan wannan riwaya ba tare da bata lokaci ba malaman hadisi asalin wannan kissa ibn hisham ya ruwaito ta cikin littafin sira take ba manyan littafan hadisi ne suka ruwaito wannan kamar ka ce Bukhari, muslim ko kutubu sunan da sauransu ibnu hisham a cikin sira shine yace qala ibn ishaq ibn ishaq ya ce fahuddistu fahuddistu an rijalin min bani salimata inji asalin isnadi asalin zancen ke duk wanda ya san harkar hadisi ko ya ji wannan ya sa akwai matsala ko fahuddistu mai ma'anar wannan an ba ni labari bai faɗuwa ya ba shi labari an rijalin kuma dama kowa san muhammad ibn ishaq malam mai matsayin malamai dangane da shi musamman idan yi an ana yi an ana in yace an ai kun san akwai wannan matsalar dama to a nan gashi ya ce bayan ah, bai faɗi waye ma ya ba shi labarin ba yace fa huddithu an rijalin min bani salima daga wasu mutane daga banu salima kun ga ibhamin anan mataki biyu ne da wanda ya ba shi labari shi da kuma suwaye waɗancan rijalin ɗin tunda wannan an faɗi rijal a wannan farko kai jahala na wannan kuma ba a faɗi waye ba yawwa da ibhami annahum zakaru cewa su ɗin sun ambata su ai suka ambata wasu mutane ne daga banu salima sun ambaci annal hubab ibn al-munzir ibn al jamuh qala ya ce ya rasulullah sai suka kawo wannan haka dai an ta me kissar asalin wannan kissa to kun ji to amma auni ko na malaman hadisi wannan kissa zaka ce ba ta tabbata ba zaka wannan magana me za a kafa hujja da ita ba za a kafa hujja da ita amma ga dalilai wannan sanadi yana da illoli guda uku illa ta farko jahalatul wasifa na ibn ishaq wa rijal min bani salim ko tunda yace fa huddithtu an bani labari kaga bai faɗi waye bashi ba abu na biyu jahalatu rijali bani salima su kansu mazajen na bani salima su ba ba a san suwaye ba ka san shi labari ko a nan ne yanzu labarin kada mu ɓata lokaci akan wannan a rayuwarka ta duniya kawai sai ce ga wani labari wa ya ma ce wani mutum an kana so a karba ya kamata ka ambaci wani mutum sananne da aka san shi da gaskiya hmm. kuma akwai shi ma tukuna to amma gun malaman hadisi ko akwai mutumin in aka zo da wannan sigar to sunan abun ba za a karba kun gane wannan jahala ta bangare biyu abu na uku adamu ta haƙoƙi shuhudur rijali min bani salama alƙisata babu wani abu da yake nuna mana su waɗannan mutanen na bani salima cewa tabbace a gabansu aka yi ko annahum zakaru kawai aka ce haka matsala tana nan guda uku da hudiftu da rijal da kuma annahum zakaru zakaru kawai aka ce sun ambata sun ambata ba a ce shahidu a gabansu akai ba da cewa akai a gabansu akai to kuma shi ma nan sai mu dawo kan mataki na baya cewa da waye da waye suka ce suna nan din sai kuma a tabbatar su din sun cancanta a dogara da riwayar su ko kuma su cancanta kaga tun da duk ba wannan za ka dai wannan riwaya babu inganci a cikinta lidalika kala a shekul albani shi sa mana albani akan wannan yake cewa wa haza isnadun mursalun majhulun fa huwa da'if ji albani shi da ka wannan isnadi ne mursal eh, ba a faɗi shi mai riwaya bai faɗi saman hadisin ba wato gefen manzan Allah sun sama ba faɗi sahabin wa kad wasalahu ba abuhu yace akwai riwaya da ta zo wasu sun faɗe shi da isali da wasu mana sun dangana shi sun ambaci wani amma kuma wa fihi man la yu'rafu a cikin nan ɗin ma dai akwai wanda ba a sani ba ma'ana babu dai tabbaci babu sahabin hadisin da aka sani ko tsakanin wancan mutumi da ya ji da kuma shi al'ubab ibn al mundir wasu ba a santa ba ya faɗi wannan a littafinsa difa'un anil hadisin nabawi juz'i na ɗaya shafi na 26 a hamish haka nan kuma kitabu fiqh sira na gazali muhammad gazali a shafi na 240 duk malin albani a tahqiqin da ya ko aikin da ya akan wannan littafai ya ambata daga cikin waɗanda suka yi wasalin wannan suka faɗi isnadin akwai alhakin al-mustadrak lakin fi sanadihi man la yu'rafu to shine wanda albani ke faɗa a anan cikin sanadin akwai wanda ba a sani ba wa fihi aidan akwai wani mutum har yanzu a cikin isnadin daga cikin waɗanda aka sani din akwai wani sunansa haf al ismuhu amr ibn khalid sunansa amr ibn khalid wa kad qala ibn adi ibn adi yace munkarul hadisi wannan mutumin munkarul hadisi وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات yana ruwaito hadisan ƙarya daga asiqat ma'ana ya faɗi sunan wani amintacce ya ce masa kaza alhali hadisin karya ne kaga kenan wannan kwata-kwata ba a dogaro a kan riwayarsa har yace la tahillu riwayatu anhu illa ala sabili al-ittiba sai dai ana so a kawo misali ne da shi a lura da shi a ce misali kaza وقال الدارقطني علي بن عمر الدارقطني shi kuma yace wa amr ibn khalid abu hafs al-aasha matruk duk riwaya ku kana ji an ce akwai matruk to magana ta kare babu dai hujja a wannan riwaya الذهبي يشي كوفي ضعيف وقال ابن حجر منكر الحديث دو ودنن اددن كله na ɗauko su falƙisatu la tafbutu don wannan kissa bata tabbata ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yi zango a wani wuri sai daga cikin sahabbai yace masa a an dai ba wahayi aka yi maka ba mu zaba ko mu baya kaza da kaza wannan babu inganci a kanta an gane to in ku aka ce ba inganci za a kafa hujja da ita musamman wajen raba hadisi gida biyu din nan a ce ga na tashiri'i kuma ga na duniya da haka na duniyan nan irshadi sun ya faɗi wani abu na lamarin duniya shi nan ba lalle ku karba ba wani magana ta tashi an gane amma ka san malamai saboda adalcin su sukan ce in ma in an ɗauka cewa wannan riwaya ta inganta to ga amsa yau ala fardi shine in muka yi azumi let us assume in aka yi asumin cewa ta inganta a ɗauka ta inganta wannan kissa ta isa a kafa hujja da ita wajen raba hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida biyu a ce abin da ya shafi duniya shine kamar abin da ya shafi aikin soja wannan harkar yaki a ce shikenan sai abin da ku kuka ga dama ba za ku ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi a kanta ba amma inda abu ne na wahayi ko na addini to shine tashri'i za a ɗauka. yace wannan kissar ko ta inganta to ba ta nuni zuwa ga haka saboda dalilai guda biyu dalilin farko ya zo a wasu riwayoyin kissar kamar da al-Imam al a cikin Dalailun Nubuwa Dalailun Nubuwa na albayhaqi juz'i na dai shafi na talatin da biyar. cewa manzan Allah sallallahu alaihi shi shine ya nemi a bashi shawara Ya ce ashiru alayya fil manzili ku bani shawara a ina ya kamata mu sauka to in ko nemi shawara ai kaga maganar shi ya nemi a bashi ba a kafa hujja da wannan a matsayin cewa ashe kenan in yi magana a wannan fannin to ba lalle a ɗauke ta ba tunda nan maganar shawarar shi ya ce a yi ba sai da ya faɗa ko sai da ya ce a tsaya nan al-hubab ibn ya ce nan gun bai dace ba ba haka ake an gani a wannan riwayar da take cikin dalailun nubuwa an fahimci wannan don haka in ma an ɗauki wannan riwaya ta inganta to ga wannan amsa ta farko asani na biyu la dullu ala ib'adil jawanib al askariya min at-tashri' wannan kissa ba ta nuni akan a nesanta matsalolin harkar yaƙi a cire su daga tashri'i a ce ai wannan lamura ne na duniya don haka ba za a ɗauki magana ba sai ta jagoran yaki a kowane zamani ba za a iya kawo hadisi ka gaya wa jagoran yaƙi ka ce kwamandan yaƙi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ya ce maka a wannan ai harkar yaki ce manzo Allah ba shi da magana akan wannan sai a ce a'a wannan ba daidai bane shi manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da ya faɗa a kowanne babi inda ya tabbata ya faɗa to gaskiya ne kuma wannan magana ta sa ita ce shari'a sai ce bal alal aksi tadullu ala anna amiral jundi yana nuni akan cewa shi kwamandan yaƙi idan nazala fi makani in ya sauka a wani wuri fala bazila ko an yatashabbasa bi ra'yihi za a iya kallon wannan kissar inda mata inganta a ce abinda wannan kissa take koyarwa shine ya kai kwamandan yaƙi duk lokacin da ka jagoranci musulmi za ku tafi yaƙi to in aka zo wani wuri kar ka tsaya da ra'ayinka sai ka nemi shawarar abokan tafiyarka me zai hana mu kalli hadisin cewa abin da yake gaya mana kenan amma ba za mu kalli cewa maganar manzon Allah aka soke ba sallallahu alaihi wasallam an gane thumma idza ra al-maslahata ma ra'yihim ya'khudhu biha in yaga abin da suka faɗa shine maslaha to ya dauka in ko bai ga maslaha ba to ya aje maganar su za a iya fahimtar wannan kun gane wannan amsoshin guda biyu kun gane ko a maimaita hmm? maganar farko ya zo a wasu riwayoyin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ne mu a bashi shawara kaga kenan ashe ba shi yace mu sauka anan al-ubab yace a'a ba an gane amsa ta biyu za mu iya kallon kissar in ma haka abin ya auku an bashi shawara ne ya kuma ɗauka sai mu fahimci cewa ashe wajibi ne duk shugaban yaƙi in yana jagorar musulmi a yaƙi to kada ya yanke ra'ayinsa ya tambaye su kuma in suka bashi in ya ga maslaha ya dauka in bai ga maslaha ba ya aje domin annabi sallallahu alaihi wasallam inda bai ga maslahar ba shi anan da ba zai dauka ba shi ne fa aka taimaka a wannan yakin ne fa aka turo mala'iku suka taya shi kuma ga bane mala'iku suka taya shi sai kawai a ga kan kafirai na faduwa wannan menene ba taimako ne daga Allah ba idan da inda ya sauka ɗin bai dace ba Allah madauki zai masa wahayi cewa nan gun ku zo nan ku matsa Tun da shi da wahayi ake masa magana an gane abu dan haka ba za a kafa hujja dai da wannan kissa ba a matsayin cewa za a iya ajiye shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata magana ma idan yayi za a dauke ta sunanta shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a ce ya faɗa maka magana kuma ka ce kawai shawara ce irshadi ne kawai in ka ga dama ka ɗauka ai mun yi maganar ko ba a wannan darasin ba kissar julaibib ba a nan ba ne ko ah, min aji sunna eh, kissar julaibib kun san kissar julaibib mun yi magana kwanan nan a makon da ya gabata a min aji sunna julaibib wani bawan Allah daga cikin sahabbai ah, wanda Allah ya halicce shi ba da sura mai kyau ba haka ba shi da sirrin sura mai kyau annabi sallallahu alaihi ya taba tambayarsa yace ai ya halinka yace yana nan dai ya yi kwantai kamar da kuke cewa Ya yi kwantai ma'ana ya rasa aure din da ya nemi aure ba a bashi sai annabi sallallahu alaihi ya ce ka je gidan wane ya ambaci wani gida ce ka je can ka nemi aure to da ya je kuwa sai baban yarinyar da iyayenta da ya da uwa da uba suka ce a ai julaibid ya za a yi su auren da yarsu ga julaibid sai yar ashe ta ji sai ta ce wa iyayen ku tsaya in dai manzan Allah ne da salama ya turo shi kuma a kaina to ni na amsa ni na amsa ko menene ya faɗa ni na amsa tun da dai manzan Allah su alaihi tun da ku shi ya turo shi to na amsa ba su ji daɗi ba haka dai aka yi auren Junaidib har aka yi yaƙi ya kashe mutum bakwai daga baya aka kashe shi shi ma annabi sallallahu da aka zo binciken waɗanda suka mutu a yaƙi yace kowa kuka rasa ne wa kuka nema ba ku gani ba duk dai har yace shi kuwa ya nemi julaibib bai gan shi ba shine aka binciko shi sai gashi a mace radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi aka dora shi akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dauko shi ya aje shi aka tona masa rami ya sa shi a ciki ko wannan ta ishe shi falala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi to a kissarsa kun ga yanzu wannan matar wannan shine kawai kawai din nake so a kalla ita wannan guduruwa jin labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko gidansu a zo a neme ta ta ce ita ku tun da annabi ne ya turo wannan bawan Allah sallallahu alaihi to kawai ta karba iyayen haka suka haƙura kuma haka aka yi auren kuma ya zama mata albarka wanda ya rasu ganimar da ya samu tana da yawa kuma aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi nafin ƙari akan wancan ganima da aka raba duk kuma abin ya tafi zuwa ga wannan mata ta samu wannan dukiya bayan mijinta da ya rasu Julaibib maganar dai anan ita ce ne sallama wa manzan Allah sallama a ko da lamarin duniya ne yanzu lamarin auren ai lamarin duniya ne musamman abin da ya shafi zaben miji lamari ne na duniya in ta ga dama za ta ce a'a kuma a lokacin ba za ka ce ta yi wani abu na sabo ba misali tun da tana da haƙƙin ta zaɓa har iyayenta an ana su aurar da ita ga wanda misali ba ta so ko to amma cin girmama maganar manzan Allah sun ko da isharar ce to ai ɗauka za a yi don haka wannan kashin hadisin gida biyu a zo a ce wani da irshadi ma'ana kenan ka auna in ka ga ya dace ka ɗauka ba maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake wannan haka lalle akwai kuskure a wannan taksimin kuma lalle kofa ce da makiya addini ko masu son su raunana addini za su iya amfani da ita wajen mai da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayi watsi da ita Allah tsare riwaya ta biyu ko ce hujja ta biyu ko eh, shubuha ta biyu da Muhammad Rashid Riba rahimahullah ya dogara da ita wajen raba hadisi zuwa tashri'i sunna da kuma suna mene irshadiyya bal wannan hadisin ma shine ginshikin hujjarsa ya fi kafa hujja da wannan hadisi kuma dai-dai mun yi magana a kansa mun ambace shi amma yau za mu karanta riwayoyinsa alal kalla guda uku mu ji yadda su yake kuma ta ina aka ɗauki wannan hukunci shi muhammad rashid rida ya ɗauki wannan hadisi shine hadisin ta'birin nakhl hadisin yi wa dabino kilili allazi ja'alahu الشيخ محمد رشيد رضا ضابطا قطعيا في التفريق بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا وما قاله إرشادا da ya ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida yankakkiya ma shi a wurinsa ba kokonto dangane da wannan lamari Awalan na farko daga cikin abin da zai raddin wannan kafa hujja da wannan hadisin shi ba maganar inganci ba ne tunda hadisin al'imam musulun ya ruwa shi amma ya zo da riwayoyi akwai riwayat tal'at da ubaidillah wadda ita ce al'imam musulun ya gabatar a jerin hadisan da ya kawo ita fara kawo akwai hadisin rafi' ibn khadij akwai hadisin jabir akwai hadisin aisha akwai kuma adisin anas malik duk wannan akan wannan kissar menene lafuzan da suka zo a kan wannan bari mu ji na farko wanda da a ce kamar da malam al-muallimi yake cewa zan karanto mana cewa al-imam muslim in yana da hadisai daban-daban akan wani maudu'i to yakan jera su ne na farko yakan sa wanda ya fi inganci a wurinsa shi kan fara sawa sai ya sako mai binsa inganci sai ya sako mai binsa a inganci in ji malam abdurrahman ibn yahya al-muallimi kamar da ambata a cikin al kashifa da yake raddi akan abu rayya akan wannan mas'ala aje ba ku manta wannan eh, littafi da muka ambata ba na abu rayya ko yawwa adwa'un ala as sunnah al-muhammadiyya yana cikin kazaman littattafai da aka rubuta a tarihin wannan zamani da muke ciki wajen sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to na farko nassin hadisin an talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu ga yadda yake qala marartu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qaumin ala ru'usin nakhl yace na wuce tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ga wasu mutane a saman dabino faƙala sai annabi sallallahu alaihi ya ce ma ya yasna'u mutane waɗannan mutanen akan dabino me suke yi faƙalu sai aka ce su sune masa shi ne barbara zuba a haɗa garin na namijin dabino da macen dabino Yaji Aluna zakara zakara fil’unsa, ana sanya namijin a cikin mace fayulqa ko fayulqa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma azunnu yughni zalika ma azunnu yughni zalika bana zaton wannan zai wani amfani bana zaton kun gani me yayi amfani da shi azan yawwa ya amfani da zato qala fa ukhbiru sai aka ba su labari bidalika fatara ku daga jin cewa ga abin da manzon Allah ya faɗa cewa wannan ku zai muku zai muku wani amfani ba na zaton zai wani amfani fatara ku sai suka bari fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidalika shi ma sai aka bashi labari mutane fa jin cewa ka ce kaza din nan to tun na duk sun sako sun watsar da ake ko wannan ya isa ya nuna maka ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishararsa ɗin in ma isharar ce to ka bi tasa ya fi kuma ku hango zancen ba yauwa zancen mu duk yana tattara ne kan a yi biyayya ga manzan Allah sarsan kafin mu koma bari mu faɗi wannan abin da garɓin manta shi in aka ɗauki ma cewa wannan sunansa irshadi tunda ya ce ma abin gumi zalika ba na zaton wannan zai yi to su sahabbai sun fahimci maganar manzan Allah sallallahu cewa wannan abun baya ganin zai amfani ba su ɗauke ta a matsayin wasa ba duk sai suka sako suka kyale kilinin an daina kenan tunda annabi ya ce ba zai amfani ba to ko addu'a yayi maka yace ba zai amfani ba ai ka tsorata ballantana hmm? sai suka bari yawa sai suka bari to shine qala fa ukhbira rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidalika qala sai yace in kana yanfa'uhum dalika falyasna'uhu in dai ne musu amfani su yi kawai yawwa su je su yi inda ya ne musu amfani to su je su yi kililinsu fa'inna ma zanantu zannan ni zato kawai na yi falatu akhidu ne bi zanne. in ne zato kar ku kama ni da zato tunda kun ga akwai bambanci tsakanin zato da ikhbari ku gane abinda mai wannan kafa hujjar bai fahimta ba a nan shi ne ya ɗauka zaton ma ikhbari ne to masu sahabbai sun fahimta in ikhbari ne tawaun daga Allah ko ba daga Allah ba in shi ya faɗa ya ba da umarni ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza to kawai tashiri'i ne an fahimci abu ba dama ya faɗi abu sannan ya zama a ce ba tashri'i bane wai shawara ce bayar in ka ga dama ka dauka in baka ga dama ba kar ka ɗauka. sam sam babu wannan a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi a wannan musamman dai a wannan hadisin ballantana har a ɗauke shi a matsayin ka'idar da za a rabe duk hadisai ma a ce haka suke in ya faɗi magana sai ka duba in dai ta duniya ce duba gani in ta duniya ce to sai ka ga dama ka ɗauka. to kuma babu wanda ma ya faɗi wannan zancen da wannan irin sigar a matsayin shine babu tsaye to su da yake su Muhammad Rashid Rida sai suka ɗauki wancan na antum a'lamu bi umuri duniyakum kamar da zamu zo kansa sai suka kafa hujja da shi ba su kawo wannan na tsala da ya maganar zato ba an gane yau kuma dama da sun ambaci wannan iya wannan na tsala sun wanda yake magana akan zato suka tsaya kansa la'alla kowa zai fahimta cewa ai akwai bambanci dama tsakanin zato da abin da ba zato ba mu je sai ce in kana yanfa'uhum dalika falyasna'uhu fa inna ma zanantu zannan falatu inni inna ma zanantu zannan fala tu'akhiduni bizanni walakin idza addathtukum anillahi shay'an faqulu bihi fa inni lan akziba ala ba, amma an ba ku labari wani abu daga Allah to babu zancen ku karɓa, domin ko ba zan wa Allah ƙarya ba wal malamai suka ce wannan hadisi la ya yadullu ala annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nahahum an ta'bir su a wancan masu kafa hujja cewa suka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su amma a hadisin ba magana hani bane kun ga maganar sa ai ba ta hani bace inda hani bane ai kawai gaba ɗaya dama har abada ba za a sake yi amma magana ya faɗa da zato cewa wannan ku zai amfani ba na ganin zai amfani da suka ji labari kuma har suka watsar daga baya kuma da yaje ce in nemi muku amfani to ku yi kayan ku an banji abin? kaga in kun kula in ba ku manta ba makon da ya gabata mun yi magana cewa maganganun harkar duniya a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda biyu da suke da alaka da su na farko akwai maganar kaifiya kaifiya me ma'anar kaifiya yaya ake yin maganar ya ake noma ya ake gini ko ya ake tonar rijiya ya ake kaza ya ake kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ba harkarsa bace wannan bai zo ya koya mana wannan shi an bar mu mu duba mu kirkiro tunda ba addini bane wannan shi yasa aka aka halatta mana bid'a a wannan guri ko harkar duniya da kere-kere da fito da sabon abubuwa da za su haɓaka mana rayuwar duniyar mu duk a halatta kun gane zance ne amma ko eh abin da ake nufi da bid'a duk innovation duk abin da aka girgiro. eh amma kun san tun da lafazi ne mustala ne shar'i to ana amfani da shi kawai a wajen ibada yawwa kullu bid'atin mene bana. ina zancen bid'a ne a lugance a lugan larabci duk wani ƙirƙirarren abu in dai a harkar duniya ne to je an halatta maka kirkiro mana biro kirkiro mana abin da in ka kalli takarda ma sai rubuta maka za ku iya eh, akwai yanzu akwai abubuwa na kayan ci gaban nan na waya ko akwai wani abu a software iri-iri ga sunan wanda in ka sa rubutun larabci da ka sa wayar ka kyamarar ta kalli wurin sai juya maka shi english ana yi ko ba ita in turanci ne kuma ka sa sai ya mayar maka shi larabci duk an kai wannan cikin wancan wannan yaya ya halatta ko bai halatta ba hmm? ai ba ku haramta wannan ba saboda a harkar mai harkar kaifiyar yadda ake yin abubuwa ne a fidda su a amfana an gane wannan to ɗayan abun kuma a cikin wannan lamari na duniya shine in akwai umarni ko akwai hani to in dai akwai umarni ko akwai hani to shikenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi amfani da ita to yanzu akan wannan lamarin na ta'abirin nakhl umarni ne ko hani ne babu ko daya ba umarni ba hani zato ne kuma ba shi ya gaya wa mutanen ba yana tambayar waɗanda suke tare da shi ne sai aka gaya masa sai shi ai wannan ina zaton ba zai ba wani daga cikin su sai ya faɗi cewa ai ko kun ji abin da annabi sai duk suka sako suka daina daga baya sai ya ce musu in fa ne musu amfani su ci gaba da abun su kaga ashe wannan ya nuna ba umarni yayi ba ba hani yayi ba shine duk abin da malamai za su ambata mana daka wal hadith la yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahahum an at-ta'bir annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su lakinnahu dhanna da yayi fa qala sai yace ma azunnu yughni zalika fa sami'u da suka ji labari fataraku al-amra dhannan minhum anna dhannahu nahyun saboda sun zaci cewa zaton nasa hani ne zaton annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba hani ba kun gane wannan gurin nan ne marbatul faras kamar da ake cewa in baka gane nan ba to zaka samu rikicin har yanzu a wannan mas'ala wa dhannu rasuli zaton manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ka zanni zairihi kamar zaton kowanne mutum ne. kun gane in dai sunansa zato in ya zaci abu da cewa ya Allah ya ce min kaza to kun ga dama wannan ba sunansa zato ba eh amma in yace in shi ya faɗa yace zato nake yi to kamar yadda dan adam yake zato haka yake zato an gani amma in ya umarni to an kawar da wannan zato kuma ya zama umarni umarnin nan za a kalla ko a wani babi ne za a bi shi Allah sa kuna gane wannan zato. in kun kula dan ina son wannan gurin ku gane shi sosai dan kar ku ci to Allah ga musu wannan ai hadisan ma kamar sun nuna dai abin da su Muhammad Rashid Reza an suka nuna sam sam ba haka ba su masu makale wannan hadisai siraddin sunna ba fa iya nan suka tsaya maganar ka kalli sunna irshadiyya da abin nan ba in irshadiyyan nan ta zo da umarni ma in ko da umarni ta zo cewa za su yi maka ai duniya ce ma'ana duk lamari in dai na duniya ne to za ka iya ajewa dalilinsu na su karɓa ko su ajiye shi ne kasancewar topic ɗin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta duniya ce in dai lamari ne na duniya za su ce to wannan ba dole bane a karɓa ma'ana kenan ba a karɓar komai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama gefen addini ne an gane wannan to wannan ba haka bane ko a harkar noman ne ko a harkar likitancin ko a harkar meye in ya tabbata manzan Allah sallallahu ya faɗi abu kaza ya zama umarni ko hani to wajibi a bi kun gane bin sa wannan wajibi an fahimci wannan ko ba a fahimta ba shi ya sa su masu wannan sai suka rika ɗauko hadisai da suke zaton sun sabawa medicine da sciences sai su ɗauko su a ta tattaunawa a kansu sai to ku duba ku gani yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ina aka san wannan ilimin bayan su ma masu sayansu ɗin kwanan nan suka gano don aka kawai wannan zancen in dai annabi ya faɗi wata magana ta shafi duniya ko ilimin sciences na zamani to gaskiya a lokacinsa ba a kai wannan matsayin ba don haka ba zai yi ya zama sa ita ce daidai ba sai ajiye kun gano wannan to duk wanda ya ɗauko wannan a matsayin shi ne manhajinsa to wata rana kuwa abin da ya tabbata ma manzan Allah sallallahu ya yi umarni da shi a addinin ma zai ajiye shi kuma ku gane ba zaka ce sa waɗannan ƙofofin ba a wasa da su dole ka ɗauko maganganun malamai ka ce ga fa yadda asalin zancen yake kuma ga yadda ya waje ba a fahimce shi wannan magana shi yasa yake wa eh, nan eh, annawawi haka a a cikin mushkilul asar cikin shiwa eh, zannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zatarsa ka zanni gairihi kamar zaton waninsa ne kad yukhti'u wa kad yusibu zai iya daidai zai iya kuskure fa huwa lam ya'mur wa lam yanha manzo Allah san bai umarni ba anan bai kuma yi hani ba wa lam yukhbir anillahi kuma ba ba da labari yayi daga Allah cewa Allah ya ce kaza ba wa lam yusan sunna fi dhalika sunnatan bai kuma sunnanta wata sunna ba a wannan lamari kawai zato yayi aka wuce wurin ya faɗa daga baya kuma ga abin da ya ce musu wannan magana ita ce maganar al’imamun imam tahawi ita ce kuma maganar alimamun nawawi a sharhinsa na Sahih Muslim Malam Ibn taimiya yana cewa wa huwa lam yanhahum an at-talqih Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su wannan kilili ba lakin hum ghalitu fi dhannihim annahu nahahu su suka kuskure da suka zaci cewa ana su yayi kun gane in ji malam ibn taymiya su suka yi kuskure suka sauko daga kan bishiyar dabinan su dan zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana su yake yi kama ghalita man ghalita fi dhannihi anna al khayf al-abyad al-khayf al-aswad huwa al-habl al-abyad al habl al-aswad irin wanda yadda wanda ga cikin sahabbai lokacin da aka saukar da ayar abin nan a ta bayyana? الخيط الأسود من الخيط الأسود الأبيض والأسود من الفجر ko da aka saukar da wannan sai tafi ko zare da baki da fari ya sa ƙarƙashin fulansa don ya gane yaushe za a gano wannan yaushe za a gano wannan daga baya da aga masu ai ba haka ake nufi ba ana nufin min alfajir kun ga ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi farin zaren nan zare waɗannan ake nufi to shine ibn sina ya ce haka waɗannan mutanen kawai dan ya ce ma abun yuhmi zalika kaga zatansa ya faɗa su kuma da suka ji sai suka ɗauka hani ne kowa kuwa ya sani wannan lamari na ma abun yughni zalika laisa amran wa laisa nahyan wa laisa sunnatan sannaha sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun mukhbiran an Allah tabaraka wa ta'ala bi shay'in yata'allaqu bi hadha Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba labari ya bayar cewa Allah ya ce kaza Annabi Allah madaukaki ya ce mun in ga muku kaza an gane wannan shi ah, shi ma wa qala Sheikh Ahmad Shakir malam ahmad muhammad shakir kun san shi ai shi manyan malaman hadisi mantawa kuke mun sha faɗarsa shi ne albanin zamaninsa na gaske fa ba wani albanin garuruwa da kuke da su kowane gari yanzu akwai albani a zamanin ahmad shakir kafin zuwan a san malam muhammad nasiruddin albani shi mahaifinsa Muhammad Shakir shine alƙalin shugaban alƙalai na daular Turkiyya a fatararta wajen na ƙarshe to ɗansa shine Ahmad Ahmad Muhammad Shakir akwai ƙaninsa Mahmud Shakir shi kuma adibi ne masanin ilimin larabci a 1980 nawa ne ko sabon yana shi ne ya ci kyautar sarki faisal ta hidima ga lugar larabci shi mahmud shakir ba Ahmad Shakir Ahmad Shakir wani maganar ba a cikin tahqiqinsa da yayi ga Musnad na al Ahmad bin a nan ya faɗi wannan yayi tahqiqin Musnad ya yayi tahqiqin littafai da yawa yana cikin manyan malaman ahlus sunna a zamaninsa wajen sanin sunna da kuma tsayawa a kanta da mai da raddi akan bid'o'i a shi ma yana cewa wal hadithu wadihun sarihun wannan hadisi a bayyane yake ƙuruƙu la ƙaribu nassan bai saba wani nassi ba wala dullu ala adami fi jaji bi sunnati fi kulli sha'n kuma wani hadisi baya nuni a kan cewa ba a kafa hujja da hadisi a kowane lamari a'a in dai ya tabbata a kowane lamari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da magana to magana sa ita ce magana ai kun gane zance na wani kada ya ce ai in lamarin na duniya ne zancen da za ka ɗauka shi ne ko lamarin duniyan ne in ya tabbata ya faɗa to zancensa shi ne ya fi na kowane malami kun gane wani abu amma in bai faɗa ba in bai faɗa ba kamar yanzu wannan in kun ai ga ba cewa yi ku daina ba ba cewa yi ku yi ba kaga wannan ba a dangana masa wata magana ko ya sunnanta wata sunna ko ya ba da labari daga Allah an fahimci abin ya faɗi cewa zato ya yi. zato kuma nasa malamai suka ce kamar da fahawu ce da annawawi cewa zaton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da zaton kowanne mutum in dai zato ne an gane in ya faɗa kamar yadda mutum zai zato ne amma domin mun san zato ai ba jazmi ba ne. domin ko shi din ya faɗa in jazmi ya ce jama'a ku yi kaza to shi na ya tashi daga zancen ka ce shawara yake baka shari'a ce an fahimci abin sai dai a duba umarnin nan wajibi ne ko kuwa mustahabbi ku gane wannan nan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni to an samu tashri'i inda kun gane darasin mu na makon da ya gabata in dai bada umarni an samu mene tashri'i sai dai a duba umarnin nan idan kana jaziman fal mene fal wujub wa idan kana ghaira jazimin fal mandub in kuma ya hani to haninsa idan kana jaziman fal haram wa idan kana ghayra jazimin fal makruh ko a islahin malamai an gane in ku fi'ili ne ba umarni ba hani ya aikata wani abu to a adina darajati mun yi magana makon da ya gabata shine me mubahi mubahi shine ya halatta don haka ni yanzu abin yake so ku fahimta duk wata magana in dai an same ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in akwai umarni ko akwai hani to shari'a ce in babu umarni babu hani fi'ili ne ya aikata to shi ma wannan shari'a ce shari'ar mai ce ce in fi'ili ne kawai babu umarni ba hani shari'ar mai halacci duk abin da ya aikata ya halatta kai ma ka aikata ka kudurta biyayya gare shi da koyi da shi to kuma za ka samu lada ko da mubahi an gane wannan don haka ashe kenan ba komai mutum zai ɗauka ya ce wannan irshadi ko ba irshadi ba aslan da haka ɗaukar cewa in yi magana a kan lamarin duniya komai ya faɗa a duniya sunansa irshadi to kuskure ne wannan magana ita ake sokewa kun yadda an soke ta yau malam ahmad shakir mu ci gaba da zancensa ya ce li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa baya magana bisa furuci a bisa san zuciya fa kullu ma jaa anhu duk abin da yazo daga gare shi fa huwa shar'un wa tashri' shari'a ce kuma sanya shari'a ne wato abin shari'a ne kuma shi ma ya sa abu ya zama ya shar'anta ne Allah madai sai ka kawo mana fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu in kun yi da'a gare shi to za ku shari'a. duk wanda ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan shari'a take babu wanda zai zama shiryayye in ya saba wa manzan Allah sallallahu kun yadda da wani zantar wallahi na rantsa da Allah in dai shiriya ce to tana cikin gun manzan Allah duk wanda ya saba wa manzan Allah sallallahu salama, ya in dai ya tabbata sabawa ce annabi ya ce abu dama ya bu hagu yana ganin daidai ne to wallahi ya ɓata. a kowanne babi in dai ya tabbata shi ya ce a yi kaza umarni ne to ba dama ka soke shi an fahimci abu sawa'un lamarin duniya ko kuma al'amarin abin da ya shafi ibada wa in ta tahtadu wa inna ma ka na fi qissati talqihi an-nakhl an ƙala Ahmad Shakir ya ce. a cikin wannan kisa, abin da ya faru kawai shine an ƙala lahu ma azunnu zalika shai. Ba na ganin wannan zai wani amfanin wani abu fa huwa lam ya'mur wa lam yanha bai umarni ba bai hani ba wa lam yukhbir anillahi wa lam yasunna fi zalika sunnatan ya maimaita maganar da mu karanta baya ko ta yau hatta ya tawassa fi hada al-ma'na ila ma yahdimu bihi asl at-tashri' ballantana har a buɗe da wannan abu a kai ga inda za a je a ruguza asalin shari'a ma a zo a ce ai in dai lamarin duniya ne to ba za a karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da dama ka dauka kana da dama ka ajiye ke sa har wannan yan zamanin yanzu almaniyun su zo su ɗauki wannan zance su ce ai da abin da ya shafi harkar kasuwanci wai ai zamanin yanzu akwai sabon kasuwanci sun zo annabi ma sallallahu alaihi bai san su ba ba da za a ku zo ku lazumta mana cewa duk abin da ya zo din dole a koma hadisai ai hadisan babu kuma wannan maganar kun san ba mai faɗinta sai wanda ya jahilci hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa kullum malaman sunna suke cewa ku zauna ɗan uwa musulmi ku yi karatun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau a ɗauko hadisan annabi sallallahu alaihi ta karantawa Bukhari haddasa ne, haddasa duk a karance Bukhari in an sauke a ɗauko musulun an sauke a ɗauko abu da an sauke duk a ƙare su in kuma an gama a sake maimaitowa kullum aiki mu kenan ai kai in yau baka fahimci wani abu ba gobe za ka fahimci wani abu abinda kake tsammanin ba a faɗe shi ba a cikin hadisan wata rana a kawai sai ka ji a ah, ashe manzon Allah ma ya sanar yayi magana akan kaza sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga sun bace din nan galibin su fa galibin su suna da nisa dama da harkar karanta hadisai na sha gaya mana wannan abin duk malaman ilmin kalamin nan je ka ɗauko su manya-manyan su ka ɗauko su ɗaiɗai bayan ɗaya zaka gan su a ilimin hadisi ba a ambatan ba malamai bane a ilimin hadisi dukkanin su ba daina su aka yi ba amma in aka zo jero malaman hadisi ai na ambata mana ba mai sa maka duk da suna da kokari a wani babin ba za a sa maka baƙin lani ba ba za a sa maka juwaini ba ba za a sa maka gazali ba ba za a sa maka razi ba ba za a sa maka ibn forak ba duk waɗannan ba malaman hadisi ba malaman ilimin kalami suna da maganganu masu kyau a fiƙihu taqrirat yan shafi'iyya ne sun yi maganganu masu amfani a fiƙihun shafi'iya. amma ilimin hadisi a ce jagorori ne wannan a hadisi wajen iliminsa da sanin da haddace shi sam sam sam su ma ba su yi da'awa ba kuma sannan malaman da suka san su duk sun ambata cewa waɗannan ba malaman hadisi ba an fahimci abin haka malaman hadisi ku su ne suke da magana in ana zancen hadisi yau kafin ka ce ai babu sunna akan babi kaza to sai ka zama ka koshi da sunnar an san ki matsayin inda ka kai Allah sa an gane to mu karasa zancen sa yace wa lam yasunna fi zalika sunnatan hatta yutawassa fi hadha ma'ana. ila ma yahdimu ko yuhdamu bihi aslu at-tashri'i bal zanna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zanna ثم an zanne ظنه sannan shi da kansa ya ba da uzuri akan zatansa qala sai ce fala tu'akhiduni bizanni in ne zato kar ku kama ni da shi shine malam Ahmad Shakir ce. fa aina hadha mimma yarmi ilayhi haula to me ya haɗa wannan da abin da waɗancan mutane suke kokarin su kai gare shi waɗancan mutanen ba iya maganar Muhammad Rashid Rida ba Muhammad Rashid Rida an tsaya neman ana wannan maganar a kansa saboda shi malami ne amma dama inda iya maganar su almaniyun din da hadasiyun da asraniyun din su za a dauko dama ba za a tsaya malamai ba su bata lokacin su akan kafa musu hujjoji da hadisai da sauransu ba a saboda su dama ba su yarda da waɗannan abubuwan ba sai dai a musu raddi tunda dai sun dangana kansu ga musulunci sai a musu raddin da ya dace da su daidai da al-usul الشرعية da kuma al'usulul aqliya da la'alla za su karɓa. Amma tun da shi malami ne, kuma mutane da yawa sun tasirantu da shi, shine fa'idar dama a gaya wa mutane cewa kuskuren nan Malam Muhammad Rashid Rida shi ya yi shi har ya kafa masa hujja har yana neman ya mai da shi wani karɓaɓɓen abu har yana sukan malaman da suka gabace shi. To yana gaskiya kuskure. Da kada kuma wasu daga bayansa su zo su ɗauki wannan a matsayin addini da dalili a lokacin to an yi wannan zancen kuma da sauransa da yawa nan akwai wata matsalar amma ko kar mu shige ta kafin wata matsala ce ita ma tana da alaka da wannan zancen shine ko da na ambata maganar riwayoyin ne na gaya mana mulakhas ɗinta cewa eh, Muhammadu Rashid Reza da shi da waɗanda suka yi tafi zuwa ga wannan a ne ba su kafa hujja ko ba su ambaci riwayar falhati bin ubaidillah shi yasa na fara karanto mana dan kada lokaci ya kure mana ba mu ji ta ba saboda abin da ke cikinta magana zanni din nan kuma magana ce da mafi yawan malamai sun amfani da ita sun fassara abin da ake nufi a sauran riwayoyin shi yasa ake wa ɗaliban ilimi nasiha duk lokacin da aka yi magana akan wani lamari da ya shafi hadisai ka yi ƙoƙari ka tattaro duk hadisan da suka zo a wannan babin kafin ka yi magana a kansu an gane alal akal ka je gun malaman da su suka tattaro ɗin suka in kai baka iya kayi ba an gane za ka fidda kanka daga tufka da warware. yanzu Muhammad Rashid ga inda ya dauko da wahala ka ce bai san wancan na Talha din amma bai kawo shi ba sai ya dauko iya magana antum alamu bi amri dinikum wanda babu shi a riwayan Talha saboda ne dama can abin da yake so kuma haka waɗanda suka yi amfani da wannan eh, takaririn nasa daga baya abin da suke so kawai shine a ware musu a ce in zancen duniya ne to ba lalle ku ɗauka ba in zancen addini ne to ku ɗauka to wannan kuma shine mm, eh, gatarin da aka yi amfani da shi wajen rusa hadisai musamman abun waɗannan yan boko ƙida da makamantansu waɗanda sun ɗauka cewa kawai daga an ce zancen duniya ne to shi kenan ba ma maganar wai in ka ga dama ka ɗauka ba ina jin ba mun yi maganar irin su fami waidi ba wanda ya ce a shi annabi ma sallallahu alaihi ana ɗaukar maganarsa ne ko in yace Allah ne yace in ga muku amma duk wanda bai ce ma Allah ne yace in ga muku ba ko addini ne kawai ko addini ya shiga wani babin ku kuma duk wannan sun buɗaɗa ne saboda so suke ya zama in dai an ce zancen duniya to ba zancen hadisai a ciki da aka ku daina kawo wani hadisai ku daina kawo musu magana kala rasula sallallahu da sauransu wannan abin kule zancen kenan na kawo maganar riwaya ta biyu ah, ita ce riwayar ah, rafi ibn khadij ya ce qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam almadinata wa hum ya'buruna an-nakhl yaquluna yulqihuna an-nakhl fa qala ma tasna'un qalu na nasna'uhu qala la'allakum laulam ta taf'alu kana khairan kun ga shi ma wannan menene la'allakum dinnan malamai suka ce kusa take da wancan ma zunnu. an gane duka babu wani abu na qat'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke la amran wala nahya ba umarni ba ba hani ba riwaya ta uku ita ma a tartibin ta ce riwaya Hammad ibn Salama an uru an Abihi an Aisha shi ma ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama marra bi qaumin yulqihuna an-nakhla fa qala law lam taf'alu la saluha inda ba ku yi ba ma zai gyaru ma'ana zai zo yi nunansa ko da ba ku yi haka ba qala fa kharaja shifan da ya zo ya nuna sai ya zo ya kaikashe shine shis ashisu shine dabino kaikasashe wanda ya bushe yawwa bai nuna yadda ake so ba bai yi yadda ake so ba shine shi su famar rabihin faƙala sai ce mali na khilikun ko kuma me ya samu dabinan ku ya na gan shi haka Ƙalu, ƙulta kaza da kaza ai kai ne kace kaza da kaza Ƙala sai ce an antum a'lamu bi amri ku. to wannan ita suka ɗauko suka kafa hujja da ita an fahimci abin yawa to kuma wannan zaka fassara ta ne da wancan kamar da muka ambata malam muallimi bayan ya jero waɗannan riwayoyi guda uku sai ya ce adatu muslimin an yurattiba riwayatil hadisi bi hasabi quwwatiha wannan nabi mana ko Yawwa, yana jeranta hadisai ne gurgudan karfin su to a jerin hadisan kuwa sai dai ambaci na Talha ibn Ubaidillah kafin ya kawo waɗannan don ya nuna ashe na tsalha ya fi sauran ƙarfi me yasa masu kafa hujjar ba su ɗauko na tsalha ba suka tsallake su suka tafi wani wurin ashe saboda lafazin duniyar da aka ambata ne a cikin in za ka kafa hujja kar kai son zuciya shi ilimi kowa na komawa inda ka koma zaka ka koma ka ɗauko abu kai adalci to wata rana ba za a ga baikinka ba an fahimci abin kuma wannan shine ilimi shine adalci to ina gama mu bar shi a iya nan abinda za mu zo nan gaba insha Allahu da Allah mu tattauna akwai matsalar khabarul wahid wannan kuma bana bana ganin akwai bukatar mu tsaya kanta da maganar khabarul wahid fil abidati duk dangane da shi Muhammad Rashid Rida mun yi magana akan cewa Tamir Muhammad Mutawalli a cikin bincikensa ya tabbatar da cewa Muhammad Rashid Rida ya dawo haka shi ma Muhammad Muhammad Ramadani ko Ramadan Ramadani daga cikin da su dai da wasu wanda suka yi bincike akan wannan matsala sun tabbatar da yayi taraju'i to matsala ko da yayi taraju'i akan ta insha Allah ba sai mun bude da batun da dama musamman mun yi magana akan ta lokacin da muke tattauna akan mu'tazila da mawqifin su daga al-khabarul wahid ko matsala khabarul wahid ba sai mun koma kanta ba sai maganar abin nan khabarul wahid fil aqidati la'alla ma taɓo wannan shi kuma na san mun taɓa magana akai amma insha Allah zama na gaba ma dan ƙara taɓa ta saboda yanzu lokaci ya riga yayi za mu tsaya darasin na gaba sai mu taba wannan matsalar kafin kuma mu ɗora akan abin da ya shafi shi Muhammad Rashid da sai mu sallama da matsalarsa sai mu koma sauran tattaunawar mu akan wasu daga cikin dai masu irin wannan tawajjuhi na inkarin wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi akwai maganganu akan har yanzu abubuwan da ya inkari na hadisan alamomin tashin alkiyama dawowar annabi Isa kun san duk wannan suna cikin abin da ya abanda na kyale su sai karshe zamu zo kansu insha Allah Allah samu shi. barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik